ranar laraba 1 ga watan yuni shekara ta 2023 kuna ta da sashen wasu na studio kalangu ga labarin dawa usman ga muhimman kanunsu sabke farali wajibi ne kowane musulmin da allah ya hore ma shin ko ana iya zuwa hajji da kudin adashe muna ce da karin bayani an buɗe kamfen zaɓen 'yan majalisar dokoki na ƙasashen waje a ranar 28 ga watan mayu jim kaɗan cikin labaran zuku je da kamfen ke wakana ƙasar cote d'ivoire ta da wakiliyar mu ta musamman a rahoton na yau za mu taɓo batun mahimmancin tsarin ruwan sha daga bakin shugaban ƙungiyar 'yan jarida a fannin ruwa da tsaftacewa da usman dambashi da fatan wani lahiya ga labarun kamar yadda suke a cikin jerin maudu'an da muke taɓowa kan batun haji jiya mun tabo batun zuwa haji da bashi yau ustaz mahmudu mustapha zai mana tsokaci kan ko ya halatta a yi adashe don zuwa haji ga amsar dai ba rafika ta tahir a a lokacin annabi da lokacin sahabai da mabiyansu a lokacin ba a san irin waɗannan abubuwa ba amma an san kana iya yin asusu da za zaka iya zuba wani abu a ciki da niyyar Allah ya sauke maka kuɗaɗe domin tafiya makka idan irin wannan asusu ne kai da kanka da wata matsala kuma wani ya baka wani abu a cikin adashi babu wani matsala a kai sannan kuna iya yin asusu da kowa zai iya amfana idan kana da wata matsala matsala ko baka da lafiya sai a baka a ciki wannan bai da matsala ba bashi ne ka ɗauka ba saboda abin yana ci gaba. A ranar 28 ga watan Mayu ne hukumomin ƙasar Nijar suka buɗa farfagandun zaɓuka na 'yan ƙasar Nijar da ke kasashen waje don zaɓe 'yan majalisa biyar da suka rage a ɓangaren majalisar dokokin ƙasa. koya shirye-shiryen zaɓukan kewaka na ƙasar cote d'ivoire ga dai amsar da hainikwai alibuba shugaban kwamitin shirye-shiryen zaben a cikin su da tilla ahmad wakiliyar mu ta musamman da fa da raluma wannan sa shafin masu jefa kuri'a mun rubuta mutum dubu hamsin da biyar da ɗari da hudu yan nijar da ke zaune a cote d'ivoire yanzu wa'annan katunan zaɓe ne muke rarrabawa a cikin runhunan karɓar kati tamanin a wa'annan wuraren tun lokacin da aka samu yar jayayyar nan kaɗan mun ƙara wurin rarraba katoci guda takwas wanda suna rataye ne ga cibiyoyin ainihi to tun yau dai masu rarraba katin za su soma ci gaba da raba katin a sabbin wuraren da aka girka tsawon kwana uku talata laraba da alhamis zuwa ranar 28 dai wato ranar lahadi kenan mun samu mun raba kati 29,589 distribuye 29,589 zaman taron bayar da horo zuwa ga magabatan karkara kan zaman lahiya da cuɗanya juna tsakanin waɗanda suka baro gurarensu da 'yan gudun hijira da kuma mazauna garin da hukumar ƙasa mai kula da inganta zaman lahiya ta tsara ya zo ƙarshe a ranar talatar da ta gabata a walam wasu daga cikin mahalarta sun nuna gamsuwarsu da wannan horon kamar yadda suka bayyana ma asuba da shina Na fahimci gano waɗanda ke da bukata da kuma kalar rigingimun da za su iya afkuwa yaya za a kauce musu da kuma girkin kyautar zamantakewa da mahimmancinta ga al'umma. Abin da na koya shine kariya da kuma ginshiƙai na tushen da ke tabbatar da zamantakewa ta gari tsakanin al'umma babu dalilin da ba za a samu kyakkyawan zamantakewa ba mun ji daɗi ƙwarai wannan masaniyar da aka ba mu bisa ga manufar girka kyakkyawar zamantakewa tsakanin al'ummomi ni ɗan gushi ne daga kwamin ɗin bani bango za mu mayar da masaniyar da muka samu ga sauran 'yan uwa an waye da kawunan mu akan abin da yake kawo fitina sun faɗa mana lokacin kaka ne yake yin yawa suna nima mana filin kiyo da za mu yi kiyon dabbobin mu domin kaucewa fitina majalisar dokoki na sashen da ke kula da tsaro na ci gaba da ɗaukan horo tun jiya a birnin yamai kan batun kara musu kwarin gwiwa tsawon kwanaki biyu bisa maudu'in jinsi da tsaro da nauyin da ya rataya kan zauren majalisa a cikin tsarin aiwatarwa na ayyukan mata zaman lafiya da tsaro a ƙasar niger ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar dekafa ma'anar zaman taron ita ce damawa da mata a cikin dubarun neman zaman lahiya da inganta tsaro a ƙasar niger ga ra'ayoyin louis pasteur musu jira shugaban kungiyar dekafa da lantana umaru shugabar sashen da ke kula da jinsi a majalisar dokokin kasar nijar da nafisat adam sirfo ta haɗo mana A nan ƙasar Nijar ƙasa ce da ke cikin yanayin yankin Sahel don haka lamarin ya shafi kowa da kowa. Mata da yara su ne masu fuskantar al'amarin na tashin hankali. A cikin wannan yanayin tashina-tashina mata na fuskantar abubuwa da dama. Amma kuma cikin wannan al'amari ana samun mata wanda su da kansu ana wa da su wajen aiwatawar. Hukumomi ya kamata su san da mahimmancin sanya halartar mata ga neman mafita ta samun zaman lafiya. Wannan horon zai bai wa jama'a damar gane matsayin mata a fannin tsaro. Za mu ɗauki matakai musamman mu mata 'yan majalisa domin mu kare su a matakin farko. Sannan kuma a wayar musu da kanu domin su taka rawar da ta dace a fannin tsaro da kwanciyar hankali musamman ma a ƙasar Nijar. ofishin jakadan kasar amurka kasar niger ta bangaren zandayar ya tsara jiya wata gasar 'yan takarar jihohi cewa da, da shark tank wannan gasar ta hada mata 'yan kasuwa masu kudurin girka masana'antu na jihohin difa da zandayar nan dan lokaci za a gudanar da gasar ta karshe a birnin yamai amina malam mai na wakiliyar mata 'yan kasuwa ofishin jakadancin amurka a zandar ta ma ta karin haske Muna karo na shida na gasar Shaktak a sabon tsari na bana mun karkata shi cikin jihohi inda mata 244 suka ci gajiyar tsarin kai tsaye tun shekara 2017 da muka suma shi wanda kuma ya yi daidai da matsakaicin kaso na mata 25 cikin shekara. Bana muna da jumlar mata 500 da suka fito daga jihohi hudu a cikin takwas cewa da ya mai maradi zandar da agadas. Abin da ya haɗa mu a yau shine gasa a ɓangaren jihohi. wadda ta hada difa da zandar inda muka hada da bayar da horo kan kasuwanci zuwa ga mata 25 da jagoranci da iya magana a bainar jama'a tare da gabatarwa nan gaba za a fidda gwannan mata biyu da za su shiga a cikin gasar da za a gabatar da ita a watan yuni a birnin yamai Ƙungiyar Turnar La Paja TLP reshen Niger za ta gabatar da wani babban zaman taron ƙasa da ƙasa da zai hada kasashe da dama nahiyar afirka daga biyu zuwa hudu ga watan yuni a birnin yamai domin sanin takamaimai ma'anar wannan zaman taron mamman ada hira da alhaji idi abdu jagoran kungiyar ga kuma abin da yake cewa babban taro wanda za mu yi a nan birnin yame gobe shugaban komishin mai kulawa da 'yancin mutane na ƙasar niger shi zai buɗe tara mun samu wani babban jami'i na majalisar ɗinkin duniya wanda yake kulawa da wa'anga 'yanci wanda ake so a sa mata kunkumi mun samu hallara ntlp na mali za su zo na togo za su zo na cote d'ivoire za su zo na gabon za su zo na gine za su zo wanga takunkumi wanda masu iko a cikin kasashen afirka ta yamma da sahel suke so su sa za mu gama da masana ƙwararru alkalai. loya malumai jami'a da 'yan horar hula wanda su ne suke koko akwai fanni na horo wanda mutane za su cikin kwana uku za mu yi wannan abubuwan sai mu diba mafuta. tsarin da ke taimaka ma al'amuran noma na zamani don fuskantar canjin yanayi an gabatar da shi a ranar talatar da ta gabata a doso kungiyar swiss aid ita ta jagoranci girka wannan tsarin a cikin zumar kara ma al'ummar karkara wato na karamar da'irar tafa birgi kwarin gwiwa kan juriya a game da matsalolin canjin yanayi kamar yadda idrisa musa ɗaya daga cikin ma'aikatan na swiss aid ya shaida ma ausi abdurrahman Euh, tare da gwiwar mahukuntan kwamin da ƙungiyoyin karkara na tushe, mun ƙididdige dukkan abun da zai kasance na samun mafuta ga matsaloli daban-daban da mutane ke fuskanta a wannan karkarar. Shi ya sa muka shimfiɗar da wannan furojen da zai aiki kan fuskoki da dama, kamar fuskar aikin noma tare da lissafawa da ingancin ciyarwa da mutane ke amfani da su. Banda wannan akwai kuma dukkan ayyukan da za su kawo shigar kuɗaɗe da za a bunƙasa sannan kuma biyo bayan samun isassar cimakar projen zai taimaka ga kyautata arzikin manoman kun san muna cikin wani yanayi a yanzu da ke da nasaba da sauyin yanayi kenan tunanin shine ganin wacece ce mafitar domin wa'annan al'ummomin su ƙara samun juriya ga tasirin na sauyin yanayi A cewar masana a fannin noma, jihohin Difa, Maradi, Zandar da Tawa nan ne aka hiba noman koren tattasai karhi. Sai dai a lokutan baya bayan nan manoma na jarraba wannan noman na koren tattasai a cikin sauran jihohin ƙasa. Shin me yasa manoma suka yi ba da karhi kan noman na koren tattasai? Zakai yaye ƙwararre a fannin noma a nan ƙungiyar Reka, ya ma studio Kalangu ƙarin haske. Tun wani dan lokaci an yi la'akari ana samun tsawon tattasai a cikin dukkan tsawon shekara. Jiha kamar ta Maraɗi musamman yankin Gazawa suna noman tattasai da suke kai shi a Najeriya. Amma yanzu ana noman tsawon tattasai a yankin Filinge Balle Yara da kuma Walam. Ana iya noman tattasai tsawon watanni goma. Misali idan aka ɗauki jihar Maraɗi daga watan Janairu zuwa Abril. Abin da ya shafi girma mun gane ana iya samun ton 30 a fadin eka wajen buhu 850 na kilo 35. Masu noman suna iya samun buhu 40 ko 50 da ke iya kai jika 260 da suke iya samun riba jika 170. Ƙasashe 17 na Afirka ta yamma da na yankin Sahel suka amince ma sanarwar Lome kan batun takin zamani da lahiyar ƙasa. jiya laraba 31 ga watan da ya shige a lome babban birnin kasar togo wakilai na da yawo da na bankin duniya su suka sa hannu kan takardun a cikin zumar samun takin zamani a cikin sauki cikin jihohin da ke da wato halin sayan takin musamman ma a lokacin da ake fuskantar matsalar karancin abinci sun kudiri aniyar maimaita adadin amfanin na takin zamani nan da shekara ta 2035 don ƙara albarkar noma. sai kuma rahoton na musamman karo na tara na babban zaman taron kasashen duniya kan ruwa da yawa na bana a dakar kasar senegal ya mai da hankali kan matsaloli da kuma hanyoyin samar da mafita kan batun ruwa a kasashen afirka wanda take fama da su a kasar niger a cewa dambashi usman shugaban kungiyar 'yan jarida a fannin ruwa da tsabta cewa da rejiya batun samar da ruwa yana da muhimmanci kwarai da gaske musaurari firar tasu tare da mamman ada. Ruwa wani babban jigo ne ciki da washe. Ruwa na karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ta hanyar ruwa ana da duk tsarin kula da zaman lafiya da zaman jituwa. Domin kamar yadda ake cewa ruwa na haɗa kowa musamman ma wajen makiyaya, wajen manoma a cikin karkara. Ku sani kowace safiya, kowace rana mutane suna taruwa bakin rijiya domin tattaunawa domin bunƙasa tabi'un zaman lafiya, zamantakewar al'umma da sauran wasu labarai da ake nema da mutane suna iya samun su bakin jirgiciya. Wai me ya kawo girkin kundin tsarin ruwan sha a ƙasar Nijar kuma me ke mahimmancinsa? Le code de l'eau sai ruwa wani kundi ne na jagoranci da ke bayani ke tsara kula da ruwa ta kowane fanni idan kuna son ku kafa foraji ga yadda za ku yi foraji foraji da wani abokin hulɗa zai yi ko kuma foraji da wani mai zaman kanshe zai yi idan za a kula da ruwa nan kundin ruwa na bayani kan yadda za a yi ya za a kula da wannan ruwa domin kada a samu tashin hankali idan cikin wani yanki ne wani mutum yake zuwa ya ɗauko ruwa kamar yadda mutane masu yin hanyoyi suke yi masu kamfanoni da suke amfani da ruwa ga yadda kamata su yi kuma cikin kundin ruwa ne aka nuna masu fidda su biya masu gurbatawa su biya idan kuka gurbata muhalli ko ruwa ga abin da ya kamata ku biya ga abin da ya kamata ku biya bisa barnar da kuka yi ga waɗannan albarkatu. Shin akwai wata alaƙa tsakanin kundin tsarin ruwan sha da kundin tsarin karkara? Kundin tsarin karkara shi ma kundi ne da ke kula da duk abubuwan da suka shafi karkara da abin da ya kamata a gane a ɓangaren makiyaya duk wanda ya shafi batun tsarin filaye amma shi kuma kundin ruwa ya shafi kawai batun ruwa duk abin da ya shafi albarkatun ruwa da ke da matakai kamar wasu tsare-tsare wannan kundi ne yake kula da komai domin kada a samu tashin hankali ko rikici kundi ne da yake kula da kyau albarkatun ruwa a bangaren karkara da kuma bangaren birane. Idan ana cewa ruwa za su iya zama tushen rigingimu a shekaru masu zuwa ta dalilin rashin kula da ruwa bisa adalci ne zai kawo waɗannan yaƙe-yaƙe. Amma a yau a Nijar muna iya cewa muna da duk abin da ake bukata ta fuskar ajiyar ruwa a ƙarƙashin ƙasa. Abin da ya rage mana a Nijar su ne waɗanda aka mika wa waɗannan ruwa da suke yi ba bisa tsari mai kyau ba. ƙarshen labaran kenan mu huta lahiya